wa kulla zalalatin finnar bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan yammaci na ranar asabar 21 ga watan muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan ɗaya. shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث a inda muke a wannan shine kuma majalisunmu na nawa na tamanin da biyar inda za mu tashi kan hadisin na da aisha Allah ya kara mata yarda kuma ɗaya haƙuri yau zan takaita karatun saboda ina ba za mu ja karatun da tsawo ba in mun karanta hadisin aisha ya isa mala ya ce an aisha radiyallahu ta'ala an qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yu'jibuhu tayammunu farawa da dama yana bashi sha'awa fi tana'ulihi wajen sanya takalmansa wata rajulihi da wajen shati gashin kansa wa tsuhurihi da kuma tsarkinsa wa fi sha'nihi kullihi da kuma cikin dukkanin al'amarinsa hadisi sahihi da imamul bukhari ya kawo shi a wannan littafi da kitabul wuzo. inda yake so ya yi hujja da shi akan fara wanke gabban dama akan gabban hagu a yayin da za a wanke hannaye ko za a ainihin wanke ƙafafuwa a fara da dama sannan hagu aisha allah ƙara mata yarda tana bayar da labarin yanayi na annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammulu a wasu ruwayoyin tayammulu duk ma'anarsu ɗaya farawa da dama yana ba sha'awa a tayammulu ɗin shine fa'id farawa da dama yana bashi sha'awa domin ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yuhibbul fa'al al yana son kyakkyawan alfanu wato yana duba al'amura ya yi musu kyakkyawan fata yayin da ya gansu lokacin da zai yi sulhul hudaybiya da aka turo sahal ibnu amr a matsayin wanda zai wakilci shawa a zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama a zana yarjejeniyar hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya ce sahalallahu amrakum saboda kasancewarsa sunansa sahal ya ce ubangiji zai sauwaƙe al'amarinku to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan yu'jibuhu al-fa'lu hasan wal kalimatu tayyiba kalma mai kyau alfano yana ba shi sha'awa to kuma kun san abin da duk ya shafi dama to ana yi masa kallon albarka duk abin da ya zo ta dama ya shafi ɓangaren dama to ana yi masa kallon albarka shi yasa ma larabawa sukan kirawo albarka da alyumnu kun ga duk kalma ce da ta samo asali daga alyaminu din ko alyaminu din daga kalmar alyumnu din aka samo ta alyumnu yana nufin albarka saboda haka alyaminu wani bangare ne wanda yake da albarka kamar yadda Allah ce wa nadainahu min janibi turil aymani da Allah ya tashi kiran annabi Musa alaihi salam ya gana da shi sai ya gana da shi ta ɓangaren dama na dutsen turu ba ta ɓangaren hagu ba kuma 'yan aljanna mai ake ce musu ashabul yamini Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi kaga abin da duk ya shafi dama wani abu ne wanda yake da albarka shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin sifa ta ubangiji hannayen ubangiji sai ya ce wakilta ya daihi yaminun wakilta ya daihi yaminun duk hannayensa dama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar ladabi ga wanda yake cikin sallah idan zai tofar da yau kai ya tofar a damansa la yamsuqanna ahadun fil masjidi ba afuwar ba a sallah ba in yana cikin masallaci zai tofar da abin da kada ya tofar da wani abu a cikin masallaci ko kuma ya tofar musamman a bangaren sa na dama ce la yabsuqanna ahadukum bi yaminihi wannan duk yana nuna maka falalar dama to shine Aisha Allah ya kara masa yarda Allah ya kara mata yarda take ce mana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance ya ujibu huttayan bulu duk abin da ya shafi dama yana ba shi sha'awa sai ta ce fi tana'ulihi wajen sanya takalminsa a watar wayar akwai ƙarin kalmar mastata'a ya ujibu huttayan bulu mastata'a yana nan a cikin bukari ya ujibu huttayan bulu mastata'a farawa da dama yana ba shi sha'awa gwargwadon iyawarsa gwargwadon ikonsa domin ya nuna maka idan akwai wani uzuri da zai hana farawar da dama wannan babu komai kamar mutumin da hannun damansa babu a yanke ki kaga dole da hagun zai yi ko kuma ya ji rauni a daman kaga dole da hagu din zai yi to matuƙar dai zai iya yi da daman to yakan yi da daman sai dai in abin ya gagare shi shine amfanin ƙarin mastaɓa a ɗin a cikin ruwaya fi ulihi a wajen sanya takalmansa ul ay na alaini sanya takalmi wato ya fara sanya kafar hagu a kafar dama kafin kafar hagu idan ya zo cire takalmi kuma ya fara cire kafar hagu kafin ya cire ta dama hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga abu hurairata Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bish shimali litakun al yumna awwalaha tun'alu wa akhiraha tunza'u haka zo a cikin bukhari a kitabul libas manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sanya takalminsa falyabda bil yamini to ya fara da sanya ƙafar dama Fa'iza da za'a idan kuma ya tashi cire takalmin falyabda bis shimali ya fara cire ƙafar hagu yace litakun al yumna awwalaha tun'alu wato kafar dama ta zama ita ce za a fara shigarwa cikin takalmi wa akhiraha tunza'u ita ce za a fara cirewa al-hulaimi wani ne daga cikin malaman sunna yake cewa wa wajhu libtida'i bishimali dalilin da yasa aka ce ka fara da hagu lokacin cirewa domin sanya takalmi karamci ne karrama ce. wato karrama kanka ne ka yi tafiya da takalma domin mutum aka ga ko da yaushe ba ya sa takalmi za a cewa ko yana cikin wani hali ko kansa ya sanci duk da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama don koyar da tawalu'u wani lokaci yakan tafi masallacinsa ba takalmi ba ya je ba takalmi ya dawo ba takalmi don ya nuna wa mutane tawalu'u ah, Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen Allah ya ji kansa ya kasance wani lokaci haka yake fitowa da gidansa ya fito ba takalmi har masallaci ya koma ba takalmi to wannan a society da aka san sunna a society da yanzu ake tafafutuka a kafa sunna karka yawo ba takalmi ai shi kenan sai a ce to kun gani kuma addinin nasu kuma inda ya nufa yanzu kuma takalma ba da muke sawa za su ce bid'a ce ce takalma ba za su ce to amma can da yake duk an san an san menene malaman su duk sun karantar da da ɗaliban su sunna mutanen gari sun san menene sunna don haka dan kai ba za ka ba za ka jawo hankali ba amma in kasancewa za a ƙara nesa da kai a kasa fahimtar sunnar ka to ba wai lalle bane sai ka tafi ba takalmi ka sa takalmi ka je masallaci ba wani abu ai to hulaimi yake cewa an ce a cire takalmi a cire kafar hagu kafin dama saboda shi kansa takalmin ai karamci ne don haka fara cire hagu din shi ya fi cancanta a nan li'annahu wiqayatan lil badan yace saboda yana kare jiki za kare maka kafa daga taka wani abin da zai yi maka rauni ko abin da yake kazanta ne to kasancewar kafar dama ta fi karamci sama da ta hagu aka fara sa ta lokacin da ake sa takalmi in kuma za a cire ta zama ita ce ta ƙarshe domin ta zan karamcin nata ya fi tsawo domin lokacin da ka cire ta hagu kafin ka zo cire ta daman ta samu lokaci sama da yadda ta hagun ta samu lokaci a cikin wannan takalmin a cikin wannan karamci ibnu abdulbar yusuf ibnu abdulbar allah ya masa rahama yake cewa wanda ya fara sa ta hagu ya yi kuskure a nan don ya saba ma sunna haka ya ce wanda ya fara sa kafar hagu yayin da zai sa takalmi ya ce akhba ali mukhalafati sunna ya yi kuskure domin ya saba wa sunna walakin la yahrumu alaihi lubsu alibi amma sa takalminsa bai zama masa haram ba ma'ana da mutum zai zo takalminsa ne da ya saya da kuɗinsa a kofar wambai sai ya zo zai sa sai ya fara sa hagu sannan dama za a ce takalmin ya zama haram za a ce yana sanye da haram a'a ba za a ce yana sanye da haram ba amma kuma za a ce kayi kuskure ba haka ya kamata ka sa takalmin ba ka fara sa kafar dama sannan ka sa hagu wani malamin ya ce idan ya fara da hagu sannan dama to ya cire ya sake maimaitawa haka wani malamin ya ce ce yan bagi amma ya kamata ya ce ba wai wajibi ba ya kamata ya cire ya fara da dama sannan hagu ta yi kuma ibnu abdulbar a cikin maganarsa ɗincan da muka faɗa ko yana nufin idan ka riga ka manta ka sanya ka riga ka sanya su duka amma da hagu ka fara wato ba wajibi ba ne sai ka cire ka kuma sa su bisa tartibin da ya kamata bisa tsarin da ake so a'a tunda har ka riga ka sa shikenan al'amarin da ake buƙatar kai ya riga ya tafi sai kuma ka ka ka jiri gaba lokacin da za ka kuma cire takalmin ka san yadda ake sawa ka fara sa daman sannan hagu saboda haka wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna ba umarni ne na wajibi ba kamar yadda alqazi iyali yake cewa umarni ne na mustahabbanci ya kuma ce wannan ijma'i ne na malamai wato malamai sun yi ijma'i akan cewa al'amru fihi lil istihbab wa laysa lil wujub saboda haka mutum da zai manta ko kuma a jahilce sa ya fara sa hagu ɗin sannan dama wannan ba zai sa a ce ya yi abin da yake haramun ba amma dai za a ce ya saba wa sunna kamar yadda Ibn abdulbar ya ce a akhfa'a li mukhalafati sunna in yana so ya yi sunna sai ya fara sa dama kuma wannan zai taimaka masa wajen yaƙar shaidan a cikin al'amuransa domin shaidan yana shan al'amura da hagu to iya zan al'amuransa yana ta yi da dama to shaidan zai san cewa wannan mutum sun ɗan yi nisa akwai tazara tsakanin shi da shi amma in ya kasance yana kwaikwayon shaidan in zai sa takalmi ya in zai sa da hagu in zai sa riga ya fara sawa da abin da ya fara sa hagu in zai sa wando ya fara sa kafar hagu in zai aka kawo abinci ya ci da hagu in zai sha ruwa ya sha da hagu to shi dan zai ce ya samu abokin tafiya shi kai wannan abokin tafiya ne ba kuma komai mu iri ɗaya ba to kaga anan nan sai ya makalkale mishi ya cuce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rajulihi da taji kansa wato ya fara da ɓangaren dama lokacin da zai taje kansa ya fara da ɓangaren dama kafin ya fara kafin da hagu haka nan idan wanka zai yi ya fara wanke kuibin dama kafin kuibin hagu haka nan idan aski za a yi masa ya fara miƙa dama a aske kafin hagu a fara ta dama kafin hagu aski haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da ya hajjin sa da aka zo aski sai ya fara miƙa dama ya ce ya fara ta nan manzamin ya fara ta nan ta nan ya fara aski wanda ya tabbata a cikin sayar bukari to za ka ga duk da cewa aski kamar gusar da wani abu ne mai kama da datti datti amma kuma an ce a fara da dama a aski akwai wani abu na ado a ciki akwai wani abu kuma na ibada idan ga mai aikin hajji ne a ciki to kaga wannan duk yana nuna karamcin abu shi yasa aka ce a fara shi daga dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tahurihi da kuma tsarkinsa wato lokacin alwala ko lokacin da zai yi wanka wanda yana cikin tsahur yakan fara da gaban da suke na dama kafin na hagu sannan ya ce wa fi sha'nihi kullihi wannan wawun din galibin nusakh na sayyul bukhari babu ita fi sha'nihi kullihi babu wawun din ce yujibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tahurihi fi sha'nihi kullihi akwai nuskar da ta zo da wawun amma ibnu hajar yace al-aktharu isqatuha yawa yawancin nuskar da suka gani kwafi kwafi na bukhari da malamai suka rubuta babu wawun duk sai ya zama fi sha'nihi kullihi kamar yana so ya ce maka dukkan al'amuransa gaba ɗaya a lokacin da yake matafiyi ko a lokacin da yake mazaunin gida to yakan fara sa ƙafarsa ta takalminsa da dama yakan fara taje kansa da dama a lokacin da yake alwala ko wanka yakan yi da dama wato fi shanihi kullihi din ya kasance yana da alaka da tana'ulihi wa tarajjulihi wa tsuhurihi wato duk lokaci duk a halin da yake waɗannan abubuwan guda uku yakan fara su ne da dama an gane idan muka cire wawon din kenan idan ko muka gada muka batta wa fi sha'nihi kullihi muka bar wawun din to sai ya zama wannan yana daga cikin abin da malamai suke cewa al'amul maqsus annasu al'am alladhi urida bihi al-khusus wato nassi ne wanda ya zo da gamewa amma ba ana nufin gamewar ba ana nufin wani bangare ba da wani bangare shine al'am allazi da bihi al-khusus wanda yana nan a cikin alkur'ani a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nusus da yawa a zo da abu kaga kamar ana nufin duka amma ana nufin wani bangare allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina qala lahum an-nasu kalmar an a larabci tana nufin don mutane kuma idan kalma a larabci alif da lam ta shiga cikinta tana nufin istigraqil jins don mutane don mutane ne suka haɗu suka gaya musu inna nasa qad jama'u lakum asira zaka ga mutum biyu ne marak amma aka kirawo su annasu sannan inna nasa qad jama'u duk duniya ne ta taru akan su a quraishawa ne da yan kawancansu da wanda suke kawance tare al su ne suka haɗu ba wai duk duniyar da ta haɗu ba amma aka ce inda nasa qad jama'u shi ne mamu shafi'i a risala ya ce wa hadha min al-aab urida bihi al-khusus ab ne amma tun asali ma ba dukan ake nufi ba wani bangare ake nufi wani bangare na mutane ya ce da su innan nasa qaddama ulakum wasu bangare na mutane sun yi muku gangan ku ba ana nufin duk wani mutum ya shiga karkashin wannan ba to shi yasa malamai suka ce wannan wa fi sha'nihi kullihi min al'am alladhi urida bihi al-khusus ba ana nufin komai da komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sai ya fara da dama ba a akwai abin da yake fara da dama akwai kuma abin da yake yin sa da hagu saboda haka kaga shiga ban daki ba zai shigo ba in za a shiga ban daki da dama za a shiga ko da hagu za a shiga da hagu ne kaga baya cikin wafi sha'ani li kullihi in za ka fita daga masallaci da dama ko da hagu da hagu ba za ka fita da dama ba dan barin masallacin ba shine karamci ba ko shiga masallacin shine karamci kaga ka shiga da dama in ka tashi fita ka fita da hagu to a nan wani karo zai iya faruwa tsakanin sa takalmi da fita daga masallaci ko an ce in za ka sa takalmi ka fara da da dama kuma in za ka fita daga masallaci ka fita da me ga hagu in ka aje takalmin ka a waje ka zo fita ka zira hagu kaga ita za ta fara shiga takalmi can kuma kaga kayi abin da aka ce kai to irin wannan ya zami wani malami ya ce sai ka ɗora ƙafar a kan takalmin to amma wani ya ba wa shu shaina ya goge takalmin kan ka ɗora kuma to wannan ya rage nashi mai wani malami ya ce sai ka ɗora ƙafa a kan takalmin sai ka fito da ta dama ka sa sannan kuma ka sa wannan amma galibi ai ba ma kula gaskiya da mun jefa kafan mu wannan masu jefa hagun ma wasu ai da dama suke fara kamar dama kamar shi masallacin shine larura <laughs> wajen ita ce bukatar su to yace ka fara da hagu da hagu din kamar yadda ake so amma kuma ka sa cikin takalmi to kaga duk wannan zaka fara da da hagu kaga duk wannan ai bai shiga cikin wa fi sha'anihi kullihi ba idan zai yi kama ruwa kaga da hagu hadisi ya wuce a baya cewa la ya tamassahanna ahadukum al-khala'a bi yaminihi wa la yamassanna zakarahu bi yaminihi kaga an hana kaga anan wa fi sha'nihi kullihi bai kunshi wannan ba za mu ga ta ce wa fi sha'nihi kullihi kalmar kullihi taukid ne ita kuma tauki duk inda aka kawo don a ɗauke maka batun majazi don ka zace akwai wani majaz ka ce sha'an din ba duka ake nufi ba sai aka ƙara ma da kalmar kulli don ta ƙara nuna maka gamewar ake nufi to malamai sun yi magana akan ruwayar fi sha'anihi din domin za ka samu a cikin ruwayar muslim da wasu littattafan sunan sha'an ɗin ta zo a farko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga sha'an kana rasulullahi sallallahu alaihi farawa da dama yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa fi sha'nihi kullihi cikin al'amuransa duka fi tana'ulihi cikin sanya takalminsa wa tarajjulihi da taja kansa wa tuhurihi da tsarkinsa kaga fi sha'nihi din sai da tazo sannan waɗancan abubuwa uku suka zo bayanta wanda wasu malamai suka ce waɗannan abubuwa uku zuwan su a bayan fi sha'nihi kullihi kamar fassara ce ta fi sha'nihi kullihi din fi sha'nihi kullihi wato kaza da kaza da kaza an gani saboda haka kaga a nan sha'nihi kullihi din an fassara maka sai ya zama kamar yadda wasu malamai suka ce badalul kulli min kulli ne wasu suka ce fi sha'nihi kullihi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Aisha sai ta fassara ta da fi tal'ulihi tana'ul sanya takalmi daga ina ne daga kafa ne wata rajulihi taja kai a ina ne kansa ne ƙasa sama sai kuma tsohurihi tsarkinsa tsarki kuma shine miftahu abwabil ibadat duk ibada tana buƙatar tsarki saboda haka kamar ishara ce zuwa ga gabansa gaba ɗaya da harkokin ibadarsa duka kenan duk abin da ya shafi ta'amuli da gabansa yakan yi sha'awar yayi da hannun dama a cikin harkar ibadarsa yakan yi sha'awar dama shi yasa wasu daga cikin tabi'ai ko masallaci suka zo sun fi son dama sama da hagu ko masallaci suka zo sun fi son bangaren dama don su samu wannan albarkar ya zo a cikin sayar bukhari kitabul af'ima wannan hadisin da muke karantawa ya zo a nan ta hanyar abdullahi bin mubarak daga shu'ba shi kuma daga malaminsa ash'ath wanda shi ne ya ruwaito hadisin malaminsa ash'ath wani lokaci yakan ruwaito hadisin ya takaita akan fi sha'nihi kullihi ba tare da ya faɗi sauran ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sha'nihi kullihi iya nan yake takaitawa wani lokaci kuma yakan ruwaito hadisin amma sai ya faɗi waɗancan ƙarin guda uku ita ma na Aisha da aka ruwaito hadisin daga wajenta wani lokaci takan faɗi abin a dunkule wani lokaci kuma ta yi bayanin abin shi yasa wasu suka ce kenan hadisin asalinsa shine waɗannan abubuwa guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa taraddulihi wa tuhurihi wanda ya ruwaito shi da fi sha'nihi kullihi ya ruwaito shi ne da ma'ana wanda kuma ya ruwaito babu wa fi sha'nihi kullihi ya kawo fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi to ya ruwaito shi tare da bayanin abin da ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara da dama wato ya zama na fi sha'nihi kullihi wata ruwaya ce fi tana'ulihi wata rajulihi wa tsuhurihi ita kuma wata ruwaya ce daban wani ya kawo wannan wani ya kawo wannan wani kuma sai ya hada su biyun guri guda kamar an hada abin da aka fassara da kuma fassararsa a guri guda wannan bayanin wasu malamai kenan za ka ga kamar ibn hajar a cikin fatuhul bari ya dan karkata zuwa ga wannan bayanin ala ayyi halin abin da dai malamai suke cewa ka'ida dangane da farawa da dama ita ce dukkan wani abin da yake karamci ne duk abin da yake ado ne to ana son farawa da dama duk kuma abin da baya cikin karamci baya cikin zina kamar gusar da datti gusar da kazanta wannan ana farawa da haku saboda haka mutumin da zai sa rigarsa zai fara da sanya ɓangaren abin da hannun dama kafin hagu in babban riga ce in babban riga ce ya zai sa da ƙasa sai to ya sai ya fara turo da hannun dama kafin kafin hagu haka nan in zai sa wando shi ma ya fara sa kafar dama sannan hagu in zai sa takalminsa faɗa ne ko ko kafa ciki ne ko kuffi ne duk zai fara in zai shiga masallaci zai fara da dama aswaki akwai ruwayar da ta zo wasi wakihi duk da cewa malamai sun yi magana a kanta wasi wakihi to shi fa yayi da dama ko yayi da hagu eh to siwaki ba zai shiga cikin izalatul najasa ba izalatul adha idan zai shiga cikin kawar da datti ba zai zama daidai da kama ruwa ba eh? to shi yasa wasu malaman sai suka ce ai da hagu za a yi saboda shi shi izalatul azani wasu kuma suka ce a akwai ma'anar ibada a cikin aswaki ai saboda haka yana da wata martaba to da dama da aka ce a fara a yi da dama me ake nufi da dama ka rike da hannun dama sannan za ka yi aswakin ka fara koge bakin bangaren dama ko kafin hagu duk wanda yana cikin yi da dama ɗin. eh kamar rawani rawani zagaye abu abinda zai yiwu masa da'a aka ce abinda zai yiwu ruwaya ba tun farko na ce ta ce masa da'a ba to ka gaya mai yadda zaka sa hula ka fara da eh da a to kuma wannan ka rike ta da hannun dama ka saka amma dai hula dai ita gaba ɗaya take tafiya na'am annabi ya sa zobe a damansa ya sa a hagunsa duka ya inganta agogo yana kama da zobe saboda haka kasa a dama kasa a hagu duk ɗaya ne eh? za ka fara da dama saboda yana cikin ado sa kwalli za ka fara da dama saboda yana cikin zina eh. saboda haka ka ɗauki wannan ka'ida ce komai ka auna shi yana daga cikin zina ne ko ko a'a yana daga cikin izalatun najasa ne izalatun aza kawar da wani abu da zai cutar da kai saboda haka za ka fara da dama ko za ka fara da hagu shiga guri mai datti guri mai kazanta kaga za ka fara shiga shiga kasuwa eh to shi kenan za ka shiga kasuwa ka shiga da dama in za ka fita fa da hagu wato baka so fitowa ba matsayinta ɗaya da masallaci kenan eh annabi ya ce khairu biqa'il ard al masajid wa sharru biqa'il ard as ya zaka daidaita ta da masallaci manzo Allah ya ce wannan masallaci shine yafi komai daraja a duniya mafi sharrin kuma guri a duniya shine kasuwa babu irin mutumin da babu a kasuwa haka ne babu irin mutumin da baya shiga kasuwa amma masallaci sai mutumin kwarai wa shabbun qalbuhu mu'allaqun bil masjid saboda haka ni na fi ganin ka shiga da hagu <laughs> ce to kan ka shiga da kafa hagu ka kici niki kuma a to ai ba wannan ake dubawa ba da ka fito daga masallaci da kabar hagu kenan ka fito daga hagu وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله kenan lokacin da gama sallah ka tafi neman arziki kuma ka fita da kafa hagu kenan ba wannan ake nufi ba mece ce a a wannan ibada ba irin ta akwai ibada wacce ke tsantsar ibada akwai kuma ibada wacce ke juyewa ta zama ibada saboda niyya haka ba za ka yi kiyasin wannan da wannan ba eh? to abubuwan da ku ga shiga da dama to ka tashi fitowa ka fito da abu zai fuskanci bai kawo wannan kuma zai fuskanci mutane wanda ya gama sallah juyo liman zai fuskanci mutane eh? ka a wannan ku an ba ku wata ka'ida guda ɗaya ko so kuke don abubuwa ɗaya bayan ɗaya fita daga masallaci da hagu fita daga gidanka da da hagu ko ko da dama za ka fita daga gidanka da hagu eh, za ka tuɓa rigarka ka fara tuɓa ɓangaren hagu za ka tuɓa wandonka ka fara tuɓe hagu eh? da hagu za ka fita wato kana so ka fita da dama in za ka shiga fa mu je ka fita da dama in za ka shiga ba kuma ka shiga da dama ai duk inda ka shige shi da dama to da hagu za ka fice shi kuma bai yiwa ka shiga da dama kuma ka fita da dama kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza tawadda'tum fabda'u fabda'u bima yaminikum idan ko idan za ku yi alwala ku fara da dama wato wajen wanke hannaye da wajen wanke kafafuwa duk ku yi da dama akwai waɗanda suke a matsayin a matsayin gaba ɗaya suke kamar wanke fuska a matsayin gaba ɗaya take shaƙa ruwa a hanci gaba ɗaya ne shafar kai gaba ɗaya ce shafar kunne duk gaba matsayin gaba ɗaya ce ba ka cewa ba ka fara da ɓangaren dama sannan ka yi hagu a duk a matsayin gaba ɗaya suke a cikin sunan abi dawud da kyakkyawar salsala daga aisha allah ƙara mata yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa tana cewa كانت يد رسول الله صلى الله al-yumna li لطهوره wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khilafihi wa ma kana min adha hannunsa na dama yana amfani da shi wajen tsarkinsa alwala ko wanka yana fara da dama yana amfani da hannun dama wa kanat al-yusra li khilafihi abinda kuma ya saba ma wannan ko li khala'ihi lokacin da yake ya ba haya zai yi tsarki yakan yi amfani da hagu wa ma kana min azada duk abin da yake akwai kazanta tattare da shi ummu atiya Allah ya kara mata yadda kamar yadda yazo cikin bukhari da muslim yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lokacin da suke yi wa yarsa zainab wanka bayan rasuwarta manzo yake cewa ibda'na bi yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha ibda'na bi yaminiha ku fara da damanta lokacin da suke mata wanka to da mutum zai yi alwala ya fara da hagu alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba ya fara wanke hagu in ya zo wanke kafa ya wanke hagu alwalarsa ta yi ko kuma ba ta yi ba alwalarsa ta yi ba zai sake ba wanda ijma'i da tun malamai abinda suka yi ijma'i a kansa kenan farawa da dama a wajen alwala ko wanka sunna ne wanda ya fara da hagu alwalarsa ta yi babu cewa wajibi sai ya sake wanda suka wajabta wannan su ne shi'a su a gurin su wajibi ne in ka saba to sai ka sake alwala shi ne malamai suke cewa wala ibrata bi khilafihim dan sun saba da su saba da su yadda duk daya ya zo a cikin musannaf na ibnu abi shaiba daga ali da ibnu mas'ud suna cewa la tubali bi ayyi yadin bada'ta in kana alwala kakka damu da hagu ka fara ko da dama babu wani damuwa to babu komai kaga wannan raddi ne ga shi'a tunda har ga da ali shi kansa yana cewa babu damuwa saboda haka za mu dakata a wannan hadisi sai sati na gaba insha Allah za mu shiga hadisin anas allah ya kara masa yarda wanda yana da dan dogon bayani watakila kuma mu hada da hadisin anas dai na askin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan ya ba wa abu talha sahal ibn zaid al-ansari radiyallahu ta'ala anhu ya ba shi gashinsa da ya aske za mu karanta waɗannan hadisai biyu sha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in jinin da yake zuba a dalilin bari da mai ciki za ta yi ana ɗaukan sa a matsayin nifasi na'am nifasi daman shine jinin da yake fitowa daga mahaifa a dalilin haihuwa to ko da bari ne wannan jinin daga mahaifar ta yake saboda haka matsayinsa matsayin nifasi ne a yayin da ya zubo ba za ta yi sallah ba sai bayan ya ɗauke ta yi wanka a ƙasa a abinda mafi tsawon lokacinsa shine kwana arba'in kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sanya zobe akwai wani yatsa ne wanda sunna ta keɓance a sa a cikinsa eh yatsan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa zobe shine yatsan da yake kusa da dan dan ali ake ce masa ko wannan yatsan mai sunansa dan ali ko dan kuri to ne ne dan ali ni dai dan ali na san ana ce masa to dan kuri to wannan yatsan na kusa da shi shine al al al bunsar ko shi ake sawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa zobe sau tari eh, don Allah a takaitaccen bayani akan halaccin yin magana a cikin ban ɗaki alhalin mutum yana wanka akwai gurin akwai ban ɗaki akwai gurin wanka akwai yanayi na tsuguno akwai kuma yanayi na wanka wanda sun sha bamban yanayi na tsugune wannan bai halatta ba mutum yana tsuguno yana magana ko da ba a cikin banɗaki ba ne ko da a cikin sahara ne a fili ne a dokar daji ne wannan bai halatta ba amma in gurin wanka ne wannan babu komai malamai har karantarwa suke yi suna cikin gurin wanka kamar ibnu abi hatim ya kasance yana karantawa mahaifinsa abu hatimun razi muhammad ibnu idris yakan karanta masa littafi yana cikin banɗaki yana wanka yana masa gyara hakanan ibn taimiyya yake yana abin nan kakansa aljad abul barakat shi ma yana yi saboda haka wannan babu komai idan halin wanka ne amma halin ba haya ko bawali wannan bai halatta ba wannan ya ce satin da ya gabata na ji ka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin talbiya ne bayan ya hau abin hawansa to malam ya halatta kenan mu yanzu idan mun hau jirgin sama mu fara talbiya to kaga wannan bai gane karatun ba a ah, watakila ko ya zo bayan an ɗan yi nisa ko kuma yana nan yana gyangyadi ko kuma dai hankalinsa yana wani guri da ake magana shi ne ɗaukan niyya talbiya ta ɗaukan niyya ta ɗaukan harama labbaik allahumma hajjatan ko labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjatan wa umratan wannan talbiya da zaka yi ta ɗaukan harama wacce take nuna cewa ka kudiri niyya yanzu ka shiga aikin hajji ita ce ake magana talbiya mutum ba zai yi ta ba sai lokacin da ya shiga aikin amma kana cikin jirgi matukar baka yi niyyar zama mahajjaci ba ko mai aikin umara baka shiga wannan aiki da niyyar ka a zuci ba to ba za ka yi talbiya ba amma da zarar ka shiga kuma shi shikenan raka muna magana ne akan yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talbiyar sa ta niyya ta harama shine lokacin da ya hau kan abin hawansa a ita niyya ai kakan yi ta tun kafin miƙati abinda aka hana shine ka yi ta ga wato bayan ka wuce miƙati shine laifi amma duk malamai sun yadda ana iya ɗaukan harama kafin miƙati amma na annabi sallallahu alaihi wasallam muna faɗar lokacin da yazo zo zulhulaifa ko Abiyar ali kamar yadda yanzu ake ce mata lokacin da yazo zo nan yayi raka'a biyu a wannan wadin bayan ya gama ne yayi yayi ihrami nan bayan sallama ko ko a sai da ya hau abin hawansa shine nan aka yi saɓani amma magana mafi inganci wata tabbata a cikin hadisai sahihai shine ya yi ta ne lokacin da ya hau abin hawansa niyyar ɗaukan harama idan suka san cewa 'yan najeriya in suka san cewa ba za a je madina da su ba na miƙatin su ya zama miƙatin 'yan madina to za su iya yin haramar su tun gabanin su hau ma jirgi ko suna cikin jirgi bayan an yi awa biyu da tafiya ko awa biyu da rabi ko awa uku ma don har awa uku ma ba a zo ba bale a ketare don haka sa iya sa ihramin su ko su ma shiga da ihramin su sa fararen kaya ba shine niyya ba dan ka sa farin kaya ba shine ka fara aikin hajjin ba sai ka yi wannan labbaik Allahumma umratan ko hajjatan gwargwadon dai irin nau'in hajjin da zaka yi shi wannan labbaika da zaka faɗa a nan ne kake kuliran niyya din amma sa kayan farare ka iya sa su koma tare da kana cikin aikin hajji ba to wasu ɗauka in ka sa kayan shi kenan ka shiga ba haka bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya sa kayan ma har turare ake sa masa a jikinsa ya sa kayan a jikinsa shi yasa wannan turare da ake sa sunna ne duk da cewa malikiya sun hana amma annabi sallallahu alaihi wasallam an sa masa wannan kuma yace a fassara masa hadisin da yake cewa an Jabir radiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shufu'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'at al hudud wa surifat al turuq fala shufa wannan darasi ne guda darasi ne akan shufa shufa shine abinda kuke tarayya da kai da wani akan sa fili ko gida ko gona kuna tarayya da kai da wani akan sa to idan ka tashi sayar da bangaren ka shi ya fi cancanta ka sayarwa kafin ka kira wani a ka'idar shari'a shi yake da haƙƙi ko da ka je ka yi magana da wani in ya kai ƙara a ka'idar shari'a baka isa ka sayar ma wani ɗin ba sai shi shi ne abokin tarayyar ka cikin wannan filin ko wannan gonar ko wannan gida sai ka tuntube shi idan ya ce baya bukata to a lokacin ya sare yadda haƙƙinsa sai ka je ka nemi duk wanda yake so ka sayar masa amma matukar kana tare da shi kuna tarayya cikin abu guda to shikenan sai za ka sayar sai abin to shine a nan mazala yake cewa annabi ya hukunta shufu'a haƙƙin shufu'a cikin duk abin da ba a raba shi ba idan aka raba aka samu iyaka aka fitar da hanyoyi gida ne kai ga naka shi ga shi kowa da hanyar fita ga hanyar da zai bi ga hanyar da zaka bi to shike da haƙƙin shufa'a kuma ya saraya sai kuma haƙƙin magotaka haƙƙin shufa'a na cewa shike da haƙƙin ya saya ya saraya sai kuma abin da ake cewa haƙƙin magotaka shi kuma wanda ya sha bambanta da shufa'a na shufa'a ko kayi ciniki da wani alkali na na iya rushe wannan cinikin a ba wannan sai idan shi ne ya ce baya so haƙƙin ake kenan haƙƙin makotaka kuwa in ka yi ciniki da wani cinikin ya hau sai dai idan ka dubi kuma zamantakewa ka fara tuntuɓar saka je wannan shine bambancin su to idan aka samu iyaka aka fidda iyaka aka fidda hanyar kowa shikenan haƙƙin su baya dogon darasi ne watakila in muna da rai da lafiya za mu zo kansa a cikin karatunmu eh wannan kuma wani haƙƙi ne da yake da alaƙa da muru'a mutunci zaman mutunci da mutum eh, sai shi kuma wannan da yake cewa mai wannan hadisi yake nufi suna ɗin su kansu wasu suka tafi akan haramcin duk hoto ko ma wani iri ne na kyamara ne ko na abin nan ne bidiyo ne wato mai motsi ne ko mara motsi ne saboda su duk ba su ganin halaccinsa in ka gansu sun fito ma a kasa ɗin bidiyo ba su san ana ɗauka ba a cikin rububi aka ɗauke su kamar sheikh nasiruddin al-albani kamar sheikh ah, ibn baz abdulaziz ibn baz allah ya ji kansu waɗannan duk sun tafi akan haramcin kowane irin hoto shi yasa ba za ka ga fasa bidiyo na albani ba sai dai ka ji audio ba za ka ga bidiyo ba dan dan bai yadda ba akwai irin su Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen shi ma malamin mu ne babba na sunna Allah ya ji kansa da rahamarsa shi yana ganin wannan na hoto wanda ake ɗauka ba zai shiga cikin wannan nusus ba zai shiga cikin irin wannan nasi ba saboda haka shi yana ganin wannan da bambanci wancan kana kwaikwayo wannan kuma wannan na asali din ne kawai ya sake aka dawo da inuwarsa a cikin a cikin takarda kamar ka yi rubutu ne ka ba ma wani ya je ya fotostat ɗin wannan rubutun in yayi photostat din wannan rubutun kaga wannan dai duk wanda ya gani zai ce rubutun wane ne ba zai ce rubutun mai photostat bane sabanin mai zanawa in ya karba ya zana za a ce wannan zanen wane ne in an san wanda ya san shi ya abin nan to kaga ashe akwai akwai bamban tsakanin wannan sura wacce ake dauka da foto ta hanyar inuwa da kuma waccan da ake zanawa da hannu don haka su suna bambancewa suke cewa wannan ba zai shiga cikin wancan ba to amma duk da haka suka yi wato gaciya suka ce ko wannan din wacce suka ce asalinta ba haramun bane takan iya rikide ta zama haramun yayin da za a rika yin hoton ana yi masa wannan abin da Allah ake yi wa kamar da zai ɗauki hoto ya rataye a jikin motarsa yana tsammanin akwai wata albarka ta musamman da zai samu saboda wannan hoton ko hoton zai kiyaye shi daga hadurra ko ya sa a kantinsa yana jin zai jawo masa abin nan zai ja masa arziki zai ja masa ciniki to kaga wannan ya ɗauki wani haƙƙin Allah ya ba wannan hoton wannan haramun yake shirka yake yi babu wani wanda zai halatta masa yin haka to shi yasa su kansu salihul islami suka ce idan yin hoton wannan in aka yi shi da wata mummunan manufa zai jawo shirka ya zama haramu shi yasa suka ce bai halatta ba wani ya zo ya liƙe hoton shehinsa a gidansa ya yi babban hoto ya liƙe saboda malaminsa ne yana ganin girmansa baka san menene zai zo nan gaba ba ta yi tafiya in yi tafiya jahilci ya fara shiga cikin gidanka baka sani ba bayan mutuwarka ko jikokinka ma a ce ai baba wanda yake bautawa kamar yadda ya faru ga mutanen farko to irin wannan hoton wanda zai yiwu nan gaba a bauta masa haramun ne sun ce haramun ne saboda zai iya kaiwa zuwa ga abin da yake shirka don abin da zai kai zuwa ga shirka a haramta shi shi ne abin nan kaga anan ba sun haramta shi saboda hoto ne da aka dauka da kyamara ba saboda irin sakamakon da zai iya haifarwa nan gaba kuma wanda mu muka fi kowa sanin wannan yadda muke ga hotunan shehidai ana ana liƙa su a cikin gida ana liƙa su a kantuna ana cewa za su za su zawo abin nan ciniki za su sa a samu kuɗi wani kuma sai ya liƙa a kantin kuma ya gobara kuma kantin ya kone kaga ya kamata ko ya sa a cikin kantin kuma a zo a sace kuɗin a yi masa sata kaga irin wannan yanayi ya kamata kuma ya tuhumi shehin tunda dai ba wanda zai zo ya dauka in akwai shehi shehin ya dauka kenan ya kamata ya kamata a tambaye shi eh to kaga a irin nan suke cewa to kaga irin wannan hoton bai halatta ba saboda yana wato haifar da shirka bai halatta a same shi ba amma a karan kansa misali malami zai yi darasi a ɗauka a bidiyo shi kenan sai a bauta wannan kaga babu wannan magana tunanin abota masa karatu yake kitabun tauhid yake karantarwa sai abota masa nan an gaishe yana karanta kitabun tauhid amma an yi katon hoton sa an liƙe a tsoro ko a ɗaki wani hoton in ka ganshi kamar yayi magana shi ana shiga ana fita kaga kowa ya ga wannan hoton ya san akwai wani abu a ƙarƙashin sa amma an yi karatu an ɗauka a bidiyo kaga wannan baya cikin abin nan to su waɗanda suke hana hoton kwata-kwata ka'idar su ba ta karyewa don haka ba za su yadda a ɗauke su a bidiyo ba don babu bambanci tsakanin hoto wanda yake na mai motsi da mara motsi ba za su yadda su fito a bidiyo ba ibin ba ba za a gan shi a bidiyo ba sai dai idan an ɗauke cikin rububi bai sani ba amma ba za ka karatun shi an haska maka shi da bidiyo ba saɓanin ibin isabin za ka gan shi albani ba za ga karatunsa a bidiyo ba saɓanin itamin shi za ka gan shi saboda haka idan ka ce duk hoto haramun ne to ka tsaya gaban kyamara ta bidiyo ba domin masu faɗar irin magana da ka faɗa ba sa tsaya gaban kyamarar bidiyo shi yasa yana daga cikin tanakudi ka ce duk haramun ne amma kuma za ka fito cikin bidiyo me bambanci an gane ku yawwa eh talabijin a ɗaki to in ka kashe fa in ka kashe kafe hoto kake cewa eh me amfanin ka kafe hoto a ɗaki ai baya da wani amfani ba da wani amfani yana iya jawo wannan wannan abin da ake yake faɗa duk da cewa mun yi magana akan hoton iri biyu ne akwai sura ta zanawa wanda su ne yawanci hadisai zo a kansu akwai kuma photograph wanda muke amfani da su yanzu wannan kuma yana cewa abinda wato abinda yake damunsa dangane da yin rubutu baya iya yi da dama kuma wallahi yana so ya riƙa yi amma abin yana neman ya gagare shi ai da ka ji karatun hadisin mun yi bayanin wannan tun a farko ko mastata'a wanda Allah ya shi ba hago wajen rubutu kaga a zo a ce sai an tankwaro shi sai ya yi rubutu da dama kaga ai neman ake a ce ya daina rubutu shi yasa hadisin ya zo da mastata'a kana yau ujibu hutta yammunu mastata'a don haka amanta da wannan ziyadar ta inganta tana cikin sayar bukhari allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam yana da tawaddarsa da alƙalabinsa idan ya ji